hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1427 wanda yayi daidai da 13 ga watan uku miladiya 2006 a karatunmu da ya gabata mun biyo ta kan wani hadisi da Sheikhul Islam Ibn taimiya ya kawo hadisin Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha game da hukuncin waɗanda suke suka mutu suna yara ƙanana hadisin yana cewa du'iya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ila janazatin janazati sabi min al-ansar an kira annabi sallallahu alaihi wa sallama sallar jana'izar wani yaro kankani daga cikin yaran mutanen madina ya rasu fa sai aisha ta ce ya rasulullah tuba lahu ya ji daɗi ya ji daɗi wannan yaro tuba li hadha usfurun min asafiril janna wannan yaro ya ji daɗi ɗan kanari daga cikin 'yan kanarin aljanna lam ya amali bai taɓa aikin laifi ba walam yudriku bai ma kai lokacin da zai yi aikin laifi ɗin ba bala sai manzo Allah ya ce mata awa gaira ya awa zaliki ya Aisha awa gaira zaliki ya ki faɗi wata maganar ba wannan ba Aisha kamar yana mata inkari ya ci gaba da ce mata inna Allah khalaqa lil ahlan Allah ya halitta wa aljanna mutanenta khalaqahum laha ya halicci waɗannan mutane don ita wa hum fi aslabi abaihim tun suna cikin tsatsan iyayensu wa khalaqa lin-nari ahlan ya halitta wa wuta mutanenta khalaqaha lahum ya halitta mata su wa hum fi aslabi abaihim tun suna cikin tsatsan iyayensu wannan wannan hadisi yana cikin sahihu muslim da sunan abi dawud da sunan nasa'i da ibnu maja a muqaddima to wani dan uwa ya nemi ƙarin bayani game da wannan hadisi domin zahirin hadisin yana nuna wanda ya mutu yana kankani ko yaron da ya mutu shi ma al'amarinsa ba tabbas yana iya zama dan wuta ne a tun da tun yana cikin tsatson iyayensa Allah madaukakin sarki ya yi masa gurbi a lahira ko a wuta ko a aljanna kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa خلق الله فرعون كافرا وهو في بطن أمه وخلق الله موسى مؤمنا وهو في بطن أمه Allah ya halicci annabi Musa mumini tun yana cikin mahaifiyarsa ya halicci fir'auna kafiri tun yana cikin mahaifiyarsa to kenan ta yiwu tun yana cikin mahaifiyarsa an riga an yi masa gurbin zama kamar yadda ya zo a cikin hadisin ibnu mas'ud hadisin ibnu mas'ud wanda yake magana akan halittar halittar ubangiji da yake yi wa dan adam a cikin mahaifiyarsa kwana arba'in yana maniyi kwana arba'in yana dan jini kwana arba'in yana tsoka sannan aiko masa mala'ika a aiko masa mala'ika a umarce shi bi a umarce shi bi nafsi ruhihi wa katbi wa katbi rizqihi wa ajalihi wa shaqiyyin aw sa'id a umarce shi ya buta masa rai da kuma rubuta masa abin nan ajalinsa da kuma arzikinsa dan wuta ne ko dan aljanna shi tun yana ciki an riga an yanka masa layi to matsalar waɗanda suke mutuwa daga cikin auladul musulmi ko ma auladul almushrikin waɗanda suke mutuwa suna ƙanana malamai sun samu saɓani dangane da wannan matsala wasu suna cewa a yi tawakkufi wato bai kamata a yanke hukunci ba a ce da yaro ƙarami in ya mutu ɗan aljanna ne a bar al'amarinsa ƙarƙashin mashi'a ta ubangiji in ya ga dama ya sa shi a aljanna in ya ga dama kuma ya sa shi a wuta ana jingina wannan ra'ayi ga hamad ibn salama da hamad ibn zaid da wasu amma waɗanda suke da wannan ra'ayi su kaɗan ne cikin malamai ɗan kaɗan ne cikin malamai waɗanda suke da wannan ra'ayi yana daga cikin irin hujjojinsu abinda muka faɗa a baya hadisin da muka karanta hadisin aisha da kuma hadisin cewa hadisin abdullahi dan mas'ud to amma wasu suna ganin 'ya'yan musulmi 'yan aljanna ne har ma irin su ibnu abdulbar suna hikaito mana ijma'in malamai cewa an yi ijma'i duk wanda ya kamata a kula ko a ɗauki ƙura'arsa a bakin wani abu cikin ijma'i to sun yi ijma'i akan cewa 'ya'yan musulmi idan sun rasu 'yan aljanna ne akwai hujjoji da dama da suka kawo da suka karfafa bayanin daga ciki akwai hadisin sayul bukhari a kitabul jana'is hadisin abi huraira radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min almuslimina man yamutu lahu salasatun min al-waladi illa adkhalahu Allahu aljanna bi fadli rahmatihi iyyahum yuja'u bihim yawm alqiyamati fayuqalu lahum udkhulul فيقولون متى فيقولون حتى يدخل آباؤنا فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani ɗaya daga cikin musulmi da zai yi rashin ƴaƴansa ƙanana guda uku wato duk Allah ya karɓi rayuwarsu suna ƙanana face Allah maɗaukakin sarki ya shigar da shi aljanna saboda rahamarsa ko tausayinsa dangane da waɗannan yara za a zo da su ranar gobe kiyama a ce da su ku shiga aljanna sai su ce ba za mu shiga ba sai iyayenmu sun shiga sai a ce da su to ku shiga ku da iyayenku bi fadli rahmat saboda rahamar ubangiji saboda rahamar rahama ta inji ubangiji to idan har za su shigar da iyayensu aljanna yaya za a ce su ba za su shiga ba babu wanda zai shigar da kai cikin rahama sai wanda yake ya samu rahama din wanda yake bai samu rahama din ba ina zai iya maka hanyar rahama saboda haka wannan dalili ne da yake nuna cewa waɗanda suka mutu yara da suka mutu suna ƙanana za su shiga aljanna kuma za su yi shafa'a ga iyayensu su samu shiga aljanna hakanan ya zo cikin hadisin qurratu iyas al-muzani wani mutum daga cikin mutanen madina yana da yaro kankani sai yaron ya mutu saboda haka ya ji ba daɗi ya yi baƙin ciki baƙin ciki mai tsanani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa amma ya surruka Allah ya baban min abwabil janna illa wajadtuhu yastaftihu laka ba ka yi farin ciki ba ba zai daɗaɗa maka rai ba shi wannan yaro da ya rasu ba za ka zo wata kofa daga cikin kofofin aljanna ba face ka samu yana neman a buɗe maka ka shiga wato wannan yaro yana maka shafa'a da ka shiga aljanna sosai wannan mutum hankalinsa ya kwanta sahabbai suna gurin suka ce ya rasulullahi alahu khassa amlil muslimina amma wannan gara basar tashi ce shi kadai ko ku har da sauran musulmi manzo Allah ya ce balil muslimina amma ga dukkan ma musulmi ga dukkan musulmi wanda ya rasa ɗansa to wannan ɗan zai yi masa ceto na ya samu shiga gidan aljanna ranar gobe kiyama idan shi zai zama an gargada shi zuwa wuta ina shi ina yin ceton a shiga aljanna wannan hadisi yana cikin sunanin nasa'i bil istifar yana cikin yana cikin musnad na al imam ahmad haka nan abu nu'aym da ibnu asakir da wasunsu sun ruwaito a cikin littattafansu abu nu'aym a cikin littafin akhbaru asbahan ibnu asakir a cikin tarihu dimashq sun ruwaito daga abu huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa atfalul muslimina fi jabalin fil janna yakfuluhum ibrahim wa sara hatta yadfa'unahum ila abaihim yawm al-qiyamah ya'yan musulmi suna can akan wani dutse cikin aljanna annabi ibrahim da matarsa sara suna renansu har zuwa ranar gobe kiyama su miƙa su ga mahaifansu saboda haka wannan hadisi sarihi ne cewa suna cikin aljanna fi jabalin fil janna ‘ya'yan musulmi waɗanda suke mutuwa kafin su balaga suna can cikin gidan aljanna a makarantar annabi ibrahim alaihi salam wannan hadisi shekh nasiruddin albani ya inganta shi yana cikin silsilatul ahadith sahiha a mujalladi na uku haka nan hadisin abi malik al-ash'ari an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama game da 'ya'yan mushrikai 'ya'yan kafirai da suke mutuwa kafin su girma yaya ina meye makomarsu annabi sallallahu alaihi wa sallam yace hum khadamu ahli janna hum khadamu ahli janna wato su ne za su dinga yi wa 'yan aljanna hidima 'ya'yan mushrikai waɗanda za su mutu suna ƙanana to an zo lahira hum khadamu ahlil janna su ne za su zama masu hidima ga 'yan aljanna wannan hadisin yana cikin littafin al-ma'rifa na ibnu manda kuma sheikh nasiruddin al-albani ya inganta shi hakanan bukhari ya rawaito a cikin sahihin littafinsa daga samurat ibn jundub radiyallahu anhu a wani hadisi dogo hadisi wani hadisi na mafarkin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da ya ga abubuwa daban-daban a cikin abubuwan da ya gani ya ga wani dogon mutum a cikin wani dausayi a aljanna da wasu yara tare da shi daga baya ake gaya masa labarurrukan abubuwan da ya gani ake fayyace masa mala'ika jibril yake gaya masa amma rajul tawil allazi fi rawda fa ibrahim wannan dogon mutum da ka gani a cikin dausayi na aljanna to Ibrahim ne annabi Ibrahim ne alaihi salam wa amma alwildanu hawlahu amma yaran da ka gani a tare da shi yaran da kaga sun kewaye shi fa kullu mauludin fa kullu mauludin yuladu ala alfitra sune dukkan yaran da aka haife su suka mutu sun suna kanana wato wani abu bai gurbata ba su girma ba har wata aqida ta gurbata musu aqida to ne aka tambayi manzon Allah ya rasulullahi wa auladul mushrikin har ma ƴaƴan arna mushrikai su ma suna tare da shi a wannan guri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa auladul mushrikin har ƴaƴan mushrikai arna masu bautar gumaka to waɗannan hadisai da wasu dalilai ba waɗannan ba duk suna ƙarfafa cewa ƴaƴan musulmi da ma waɗanda ba na musulmi ba idan suka rasu suna cikin gidan aljanna suna makaranta annabi ibrahim alaihi salam kuma idan aka dobe cewa sun rasu sun kafin su girma wani aiki ya hau kansu a kama su da wani laifi suka mutu yaya za a yi kuma a sakanka musu da sakamakon waɗanda suka yi laifi abinda iyayensu suka yi idan mushrikai ne ba zai riske su ba saboda Allah yana cewa wala taziru waziratun wizra ukhra wata rai ba ta ɗaukan laifukan wata rai saboda haka abin laifukan iyayensu ba zai shafe su ba hadisin aisha da ake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama game da auladul mushrikin yaya suke a lahira yan aljanna ne ko ba yan aljanna ba ne annabi sallallahu alaihi ya ce wallahu a'lamu bima kanu amilin Allah shi ya san me za su yi malamai sun ce wannan hadisi ya samu ne gabanin Allah maɗaukakin sarki ya yi masa wahayi ya sanar da shi ga abin da ake ciki wanda daga baya kuma hadisai suka zo masu yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana wa al'ummar makomar 'ya'yan ‘ya'yan musulmi da ba waɗanda ba musulmi ba idan suka mutu suna ƙanana saboda haka kafin wahayi ne kamar lokacin da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama game da zakkar dawakai yake cewa mai tambayar ba ni da wani abu da aka saukar min daga ubangiji wanda yake bayanin hukuncin zakkar dawakai sai dai wata aya wacce take jami'a ta tattaro dukkan wasu abubuwa inda Allah yake cewa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wanda duk yayi aikin alkhairi ko ya yake ko da kwatankwacin kwayar komayya ne zai gani saboda haka in ya fitar da wani abu daga cikin dokinsa daga cikin dawakansa yayi zakka da su wannan aikin alkhairi ne zai ga sakamakon sa ranar gobe kiyama wannan ita ce amsar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar a lokacin daga baya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga sahabbansa laisa ala rajuli fi farasihi wala fi abdihi sadaqa wato mutum yana da dawakai ko yana da ainihin bayi to babu zakka a cikin dawakansa da abin da ya mallaka na bayi kaga wannan sai ya bayyana cewa a wancan lokacin ba a saukar masa da wani wahayi ba daga baya kuma aka saukar masa da wahayi yake bayyana wa mutane hukuncin saboda annabi sallallahu alaihi wasallama akan abin da ya shafi addini baya yanke wani hukunci sai da wahayi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha don haka in ba a yi masa wahayi ba yakan yi shuru ma wani lokaci sai daga baya wahayin ya zo ya bada ansa saboda haka ana daukan wadancan wancan hadisi da yake cewa Allahu alam bima kanu alaihi amilin Allah ya san aikin da za su yi wannan tawakkufi ne manzon Allah yayi ya tsaya bai ba da wani yankakken hukunci ba saboda rashin wahayi da bai rashin wahayi da ba a yi masa a lokacin ba bayan an masa wahayi yake bayanin kuma a sakamakon waɗannan yara hadisin aisha kuma ibnu abdulbar duk da muslim ya fitar da shi ya yi ƙoƙarin ya raunana shi ya yi ƙoƙarin ya raunana hadisin aisha to amma sauran malamai duk suna inganta hadisin aisha wanda muka karanta illa iyaka kamar yadda imamun nawawi yake cewa wasu malamai sun ɗauki hadisin aisha a matsayin a inkarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mata saboda katsi da ta yi saboda yankewa da magana kat guda ɗaya da ta yi cewa ai dan aljanna ne wanda kuma aƙida aqida ta ahlus sunna ba a yankewa mutum komai nagartarsa in dai ba nasi ne yanke mawana da sunan shi da sifarsa kaza dan aljanna ne ba to ba a yanke hukunci akan wani mutum muayyani a ce wane kaza shi dan aljanna ne ko da kuwa an ga a zahiri duk yana aikin in aljanna din sai idan nassi ne ya zo ya ambaci wane da wane da wane kamar al'asharatul mubashirin bil janna waɗannan mutane sahabbai guda goma waɗanda aka yi musu bishara da aljanna nassu suka su suka zo suka nuna wannan saboda haka ake yanke musu da batun aljanna cewa wane dan aljanna ne sayyidina abubakar umar usman ali da sauransu da sauransu a yan aljanna ne saboda nassi ya zo akan cewa yan aljanna ne to idan babu nassi qati'i babu nassi da ya zo ya ambaci suna ko ya nuna wani shi karankin karan kansa aka ce dan aljanna ne to a kidar ahlus sunna ba a nuna wani a ce dan aljanna ne malamai suka ce ta wannan nahiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita awa gaira zaliki ya Aisha ya gaya mata cewa ba haka ya kamata ta faɗa ba wasu kuma suka ɗauki hadisin a matsayin hadisin da ya faɗa gabanin a yi masa wahayi a gaya mata hukuncin waɗannan yara shi yasa zaka samu a wasu mazhabobin ba ba a yi wa yara talqini in za su mutu yara ƙanana ba a cewa su la ilaha illallah saboda su suna bisa ga fitra wannan haka yake a mazhabar hanabila haka yake a malikiya haka yake a shafi'iyya babu talqini ga yara saboda haka muka so mu ƙara bayani game da wannan hadisi domin wasu suna su tambaya yaya kuma gashi yaro ƙanƙani. kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana a ce dan aljanna ne sai mu koma ga darasin mu ibnu taymiya yake cewa fa in qila fa in qila fa idza kana jami'u ma yuhibbuhu Allah dakhilan fi ismi al-ibadati فلماذا عطف عليها غيرها كقوله في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين وقوله لنبيه فاعبده وتوكل عليه وقول نوح اعبدوا الله واتقوه واطيعون وكذلك قول قول غيره من الرسل idan wani yazo ya ce to har idan dukkan abubuwan da Allah yake so ya yarda da su ya zaɓe su suna shiga ƙarƙashin sunan ko ƙarƙashin kalmar ibada me yasa wani lokaci za a ambaci ibada ɗin kuma a ambaci wani abu daban shi ma kuma Allah yana son shi tunda har yana karkashin sunan ibada ai kaga ba sai an ambace shi ba saboda me Allah yake ambatar ibada kuma ya ambaci wani abu wanda shi ma kuma yana cikin abin da Allah yake so to shine ibnu taymiya yace misalin irin wannan kamar inda Allah ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautatawa kalmar bauta ibada ta zo sai kuma aka ce wa iyyaka nasta'in kai kadai muke neman taimakonka tare da cewa neman taimako wani abu ne da Allah yake so ya kamata ya shiga karkashin kalmar ibada a ce iyaka na abudu neman taimakon ma ya shiga ciki me yasa aka faɗa ibada kuma aka zo aka faɗe shi shin wannan baya nuna cewa ibada ba ta kunshi dukkan abin da Allah yake so ba ta kunshi wasu ne wasu abubuwan kuma ana iya ambatan su duk da cewa Allah yana son su kuma ba sa shiga cikin karkashin kalmar ibada kuma gashi nan Allah madaukakin sarki yana gaya wa annabinsa fa'budhu ka bautata wa Allah wa tawakkal alaihi ka dogara gare shi aka faɗi bauta kuma aka faɗi dogaro ga Allah tare da cewa dogaro ga Allah wani abu ne da Allah yake so ya kamata a wadatu da kalmar fa'budhu ba sai an ce wa tawakkal alaihi ba tunda yana karkashin tawakkali yana karkashin ko yana shiga karkashin ibada me yasa aka yi wannan rabe rabe haka nan annabi nuhu alaihi salam yana cewa mutanansa i'budullaha ku bautata wa Allah wattaquhu ku kiyaye dokokinsa wa ati'un ku yi min biyayya kiyaye dokokin Allah wani abu ne da Allah yake so haka nan yi wa annabinsa annabi Nuh biyayya wani abu da wani abu ne da Allah yake so yake bukata daga bayansa idan har zai shiga karkashin ibada tunda har har ya ce ibudullah ai kaga ba sai ya kuma maimaita kalmar ku ji tsoron Allah ku yi min da'a duk yana cikin kalmar ibada me yasa ya ambaci wannan kuma ya ambaci waɗancan ibnu taymiya ya ce in wani ya kawo wannan iskalin yana neman ansa to ga amsar kila a gaya masa haza lahu za'ir ai irin wannan salo na magana akwai shi daban-daban a cikin alkur'ani yana da ire-irensa da yawa a cikin alkur'ani alkur'ani Allah yake cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lalle sallah tana hana alfahsha tana hana munkari mummunan aiki wal fahsha'u minal aikin alfasha kuma ai yana cikin mummunan aiki yana cikin munkari amma duk da haka sai Allah ya hada su guri guda ya ambace su su biyun gaba daya duk da cewa ɗaya ya kunshi ɗaya haka nan Allah yana cewa inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi Allah yana umar yana yin umarni da yin adalci da yin ihsani kautayi wa ita izil qurba yana umarni kuma da abawa abawa makusanta taimako wa yanha anil fashai yana hana kuma ai alfasha wal munkari ai aikin munkari mummunan aiki wal baghi da aikin zalunci wa ita'u dhul qurba huwa min al adl wal ihsan ai taimakawa makusanta yana cikin adalci kuma yana cikin ihsani tausayi amma duk da haka Allah ya ambace shi bayan ya ambaci ihsani din ya ambaci adalci din haka nan alfasha haka nan zalunci yana cikin munkari yana cikin mummunan aiki abin ki amma duk da haka Allah bayan ya ambaci munkari din kuma ya ambaci waɗancan abubuwa guda biyu ashe ambaton wani abu wanda yake ya tattari sauran ire-irensa baya hana kuma a keɓance wasu da ambato haka nan Allah yana cewa wallazina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salah waɗanda suke riko na sosai da alqur'ani da littafin da aka saukar musu wa aqamus salata kuma suka tsai da sallah ibnu taymiya ce wa iqamatu salati min azami tamassuki bil kitabi ai tsaye da sallah yace mafi girman ruko da alqur'ani ka tsaye da sallah shine mafi girman ruko da alqur'ani tunda aka ce yumassikuna bil kitabi ai kaga koda ba a ce wa aqamu salata ba zaka fahimci ana bukatar tsaye da sallah to amma duk da haka sai aka ambaci tsaye da sallah din duk da za su shiga karkashin kalmar yumassikuna bil kitabi haka nan Allah madaukakin sarki yana faɗa dangane da annabawansa innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba su annabawa sun kasance suna gaggawa suna tsere cikin aikin alkhairi suna kuma kiranmu a halin kwaɗayi da kuma hali na tsoro wa du'a'uhum raghaban wa rahaban min alkhairat ai su kirawo Allah su roki Allah cikin halin tsoro da halin kwaɗayi yana daga cikin tsere cikin alkhairi to amma duk da haka sai Allah ya ware shi da ambato ibn taymiya ce wa amsalu zalika fil qur'ani kathir ire-iren waɗannan suna nan tili a cikin alkur'ani ashe kenan wannan baya warware maganar ibn taymiya da yace al ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu suna ne da ya tattare duk abinda Allah yake so kuma ya amince kalmar ibada ta tattare duk wani abu da Allah yake so dan kaga an ambaci kalmar ibada kuma an ambaci wani abu da Allah yake so a guri guda ba shi yake nuna cewa bai shiga karkashin kalmar ibada din ba wa hadha bab irin wannan salo irin wannan ah, salo na magana ya kunu taratan ana yin sa a wani lokaci ma a kauni ahadihima ba'd al-akhar tare da cewa daya wani sashi ne wani yanki ne na ɗaya abin da aka ambata din fa yutafu alaihi sai kuma a kawo shi duk da zai shiga cikin abin da aka ambata sai kuma a zo da shi daga baya tafsisan lahu bi zikri don a kebance shi da ambato li kaunihi matluban bil ma'na al am wal ma'na al khas saboda ana buƙatar ka ka fahimce shi kai aiki da shi cikin ma'anar ta gamammiyar ma'ana din da aka ce ka bautata wa Allah ana buƙatar cikin bautar Allah din ya zama akwai dogaro sannan kuma ana buƙatar ka zama kana da dogaran shi yasa aka kuma ambace shi da ma'anarsa keɓantacciya duk da zai shiga cikin kalmar ibada kuma har ila yau yana da ma'anarsa keɓantacciya kalmar ibada kalma ce da ta kunshi dukkanin wasu nau'uka na ibada sai kuma aka ware wannan don a nuna maka cewa yana da wani mahimmanci na musamman da ya kamata a jawo hankalinka a kanta bayan an ce ku yi riko da alkur'ani sai kuma aka ce ku tsaye da sallah don a nuna muku tsaye da sallah tana da wata ma'ana tana da wani mahimmanci na musamman cikin abin da yake riko ne da alkur'ani ita tsaye da sallah ita tana da wani wani mahimmanci na musamman shi yasa ake ware ta da amma wa taratan tatanawwa'u dilalatu ismi bi halil infiradi wal ittiradi wani lokaci kuma suna idan ya zo shi kadai yana daukan wata ma'ana in ya zo da wani tare da shi wanda a da in ya zo shi kadai zai iya kunsarsa sai kuma aka kawo shi tare da wannan abin da yake shiga karkashin sa to sai ya zama na kuma kowanne ya dauki ma'anarsa daban fa idza ufrida amma in ya zo shi kadai sai ya hado dan uwansa gaba daya dan uwansa duka wa idza qurina bi ghairihi khassa in ya zo tare da dan uwansa kuma sai ya dau ma'anarsa shi kadai to malam sai yake babu misali da kalmar da kalmar fakiri da miskini kalmar al-faqir da al-miskin idan aka kawo kalma alfaqir ita kadai a aya to almiskin ya shiga karkashi haka nan idan aka kawo kalmar almiskin ita kadai a aya to kalmar alfaqir ta shiga kowanne idan ya zo shi kadai to sai ya tattaro dan uwansa shine idza ufrida amma in ya zo shi kadai sai ya tattaro dan uwansa inda Allah yake cewa lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah ga talakawa waɗanda aka tsare su aka hana su hijira saboda Allah a nan alfuqara'u aka ambata amma almasakinu sun shigo ciki haka nan lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyari an faɗi fuqara'u na masu hijira amma masakin ma sun shigo ciki miskinan su ma sun shigo ciki haka nan inda Allah ke ta fa kaffaratuhu it'amu asharati masakin kafara wanda ya rantsuwa ya ciyar da miskinai goma miskinai aka faɗa alfuqara'u sun shigo ciki alfuqara'u sun shigo kalmar miskinai ɗin wala wala na ala ta'amil miskin ba kwa kwadaitarwa bisa ga ciyar da miskini miskini aka ambata amma fuqara'u ɗin ma sun shiga ciki shi ne sa ce da khala fihi al to ɗayan ma ya shiga ciki inda aka faɗi fuqara'u to masakinu sun shiga inda aka faɗi masakinu fuqara'u sun shiga wannan ma qarana bainahuma to inda kuma Allah zai gwama su ya hada su buɗaya. daya inda yace innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin a gurin maganar zakka zakka ana bayar da ita ne kadai ga fuqara'u talakawa da miskinai wal masakin kaga anan an faɗi al fuqara an faɗi miskinai to anan kuma kowanne zai ɗauki ma'anarsa al shine wanda yake samun ƙasa da rabin buƙatarsa ko ma baya samun komai man yajidu nisfa an-nisf aw la yajidu shay'an min kifayatihi wanda yake samun ƙasa da buƙatarsa ƙasa da rabi ƙasa da rabi na buƙatarsa ko ma ya rasa komai miskini kuma shine wanda yake samun rabin bukatarsa ko fiye da haka amma bai kai ya ishe shi ba wanda yake samun annis au aksar lakin dunal kifaya yana samun rabin abin da yake da bukata ko fiye da rabi amma bai kai bukatarsa ba idan muka ce za misali da mai ɗaukan albashi mai ɗaukan albashi a wata ɗauka yana kashe dubu ashirin amma dubu takwas yake ɗauka ko dubu bakwai wannan fakiri ne ko miskini eh miskini ne wannan fakiri ne yana ɗaukan ƙasa da buƙatar da rabin abin buƙatarsa wanda duk yake ɗaukan ƙasa da buƙatarsa ƙasa da rabin buƙatarsa kasar da rabin bukatarsa to wannan sunan shi fakiri ko kuma baya daukan komai baya da komai an aqallu min nisfi kifayati ƙasa da rabin abin da yake da bukata yana bukatar dubu goma a wata amma dubu hudu yake dauka to kaga wannan fakiri ne mutumin da yake daukan dubu biyar ko dubu shida yana bukatar shi kuma dubu goma me shi eh? wannan miskini yana daukan yana samun rabin buƙatarsa ko sama da haka amma bai kai bai kai buƙatarsa ba buƙatarsa dubu goma amma yana ɗaukan dubu biyar ko dubu shida ko bakwai ko buƙatarsa dubu ashirin amma yana ɗaukan dubu sha takwas to wannan ma miskini ne saboda haka da fakiri da miskini waye ya fi dama dama miskini ya fi dama dama almiskinu ahsanu halan min alfaqir saboda haka Allah maɗaukacin sarki yake nuna mana a miskini ya iya zama yana da majari kamar yadda yake gaya mana mutanen da mutanen annabi Musa da al-Khadir waɗanda suka ɗauke su a cikin jirgin ruwa Khadir ya huda musu jirgin ruwansu Allah yake gaya mana fa amma safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahr kaga har suna da jirgin ruwa suna aiki amma Allah ya kira wasu masaki ka miskini ya yana da majari jari yana jujjuyawa yana da makanci amma abin da yake samu a wata baya kai bukatarsa idan kuma aka ce bukatarsa ana nufin cinsa da shansa da suturarsa da mazauninsa ah, da waɗanda yake ɗaukar nauyinsu ah, to idan yana buƙatar aure fa yana da abin da zai ci ya sha yana da mazauni yana da sira isasshiya amma ba da kuɗin sadaki wanda yana da kifayarsa saboda haka kaga wannan ba yana cikin miskinai saboda haka an tashi ba da zakka ana iya bashi ya aure ana iya bashi sadaki ko da kuwa sadakin yana da yawa min yawan sadakin ana iya a bashi ɗalibin da yake da gurin zama yake da har abinci yake da abin sha yake da sutura amma yana buƙatar littafi baya da kuɗin littafai to shi ma ba a bashi shi ma yana da bai samu kifayarsa ba bai samu iya abin da yake bukata ba za a bashi gwagwadon abin da zai sai littafan da yake bukata ba wai littafan da zai yi katon labirare ba a iya littafan da yake bukata a lokacin to saboda haka kalmar fuqara'u da masaki idan kalmar fuqara'u ta zo ita kadai sai ta kunshi yar uwarta wato kalmar miskinai idan kalmar miskinai ta zo ita kadai sai ta kunshi kalmar fuqara idan kuma suka zo gaba daya to kowace sai ta dauki ma'anarta shi yasa yace wa inna masadaqatu lil fuqara wal masakin sarana wa aini sun zama abubuwa ne daban-daban wa qad qila inna al khassa al ma'tuf ala al am la yadkhulu fil am hala al ittirani bal yakunu min hadha ba bab wasu suka ce to shi ma al khas al ma'tuf ala al am idan aka zo da kalma wacce take iya shiga ƙarƙashin wata kalmar da ta gabace ta akwai wata kalma da ta gabace ta mai faɗin ma'ana ta kunshi ita wannan kalmar da aka zo da ita a baya to wasu suka ce ita ma za su zama kowace ma'anarta daban fa'abuduhu daban wa tawakkal alaihi daban a iyaka na abudu daban wa iyaka nasta'inu daban ibnu taymiya yace wa tahqiqu amma magana mafi zama inganci anna hadha laysa lazima wannan ba tilas bane wannan bai zama tilas ba a ce idan kalmar da take keɓantacciya ta zo bayan gamammiyar kalma kowace ta zama tana da ma'anarta daban ɗaya ba za ta shiga ƙarƙashin ɗaya ba wannan ba tilas ba ne domin Allah ya ce man kana aduwa lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala Allah ya ce wanda ya kasance maki ga Allah da mala'ikunsa da manzanninsa da jibril da mika'il jibril da mika'il ba sa cikin mala'iku suna ciki saboda haka a ce wai wanda za su dauki ma'anarta daban wa mala'ikati za ta ma'ana daban wa jibril ta dau ma'ana daban wannan ba haka bane saboda haka ana iya ambatan jibril da mika'ila a ware su tare da cewa an ambaci sunan da ya kunshe su gaba ɗaya dan a nuna girman matsayin su a cikin mala'iku haka nan Allah yana cewa iz akhazna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuh wa ibrahima wa musa wa isa wa isa ibn maryam Allah madaukakin sarki ci tuna lokacin da muka rike alkawari na daga annabawa da kuma da kuma kai daga kuma nu annabi nuhu da annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa dan maryam Allah ya ambaci annabawa akhazna minan nabiyyin mithaqan waɗannan kuma da ya ambato da ya ambace su da sunayen su ai duka suna karkashin kalmar annabawa amma sai aka ware su da ambato saboda kasancewa su ulul azmi minar rusul saboda girman matsayin su cikin manzanni din wa dhikrul khas ma'a al-ab yakunu li asbabin mutanawwi'a a zo da wani suna keɓantacce tare da yana shiga cikin wani sunan da ya gabace shi ga gamamme yana kasancewa hakan tana faruwa ne saboda wasu dalilai ibn taymiya ya ce taratan li kaunihi lahu khasiyya takila saboda yana da wata wani abu na musamman wata sifa ta musamman laysat li sa'iril afradi sauran basu da shi kamar ambatan annabi nuhu da ibrahim da musa da isa cikin annabawa su ne ulul azmi saboda haka suna da wata khasiyya suna da wani matsayi na musamman da sauran basu da su sai aka ware su tare da cewa an faɗi sunan da zai kunshe su gaba ɗaya wa taratan li kauni al'am fihi itlaqun qad la yufhamu min al-minhu al-umum haka yake du'a li tanaffu minhu ko min al-umum to matsala duk kwafi iri ɗaya ne saboda haka in ma in ma akwai kuskure ba za ku gane kai ma minhum yace min al-umum ya kamata لكون الآن فيه إطلاق قد لا يفهم من العموم wato kasancewar a wani lokaci am ɗin yana da wata ma'ana wacce idan aka dobi sauran kalmar miya ba za a iya fahimto ma'anar ba to sai a faɗe shi don domin duk da cewa zai iya shiga karkashi to amma ba lalle ne a fahimci zai iya shiga karkashi din ba shine ibnu taymiya ka mana misali Allah yana cewa hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik Allah yana magana akan alqur'ani yace shari'a ce ga masu tsoron Allah waɗanda suke imani da gaibi suke kuma tsaye da sallah kuma suke ciyarwa daga abin da muka azurta su waɗanda suke imani da abin da muka saukar maka da kuma abin da muka saukar gabaninka faɗar Allah da ya ce yu'minuna ya ghaibi wani kullal gai ya kunshi duk wani gaibi allazi yajibu al-iman bihi wanda ya wajaba kai imani da shi lakin fihi ijmal amma wannan magana a tattare take a tattare take ba lalle ne a fahimci komai da komai da ake bukata a fahimta a karkashin ta ba falaita fi dilalatun ala anna min al-ghaibi ma unzila ilaika amma kalmar gaibi a nan ba lalle ne ta nuna a ta kunshi abin da aka saukar wa manzo Allah da abin da aka saukar gabanin sa ba ba lalle ne kowa fahimci ana neman ya imani da wannan ba to sai aka kawo shi kuma aka ambaci ma unzila ilaika ma unzila min qablika duk da an faɗi kalmar gaibi kalmar gaibi za ta kunshi wannan amma ba lalle ne a fahimci hakan ba a ce kalmar gaibi ta kunshi imani da alkur'ani ta kunshi imani da littattafan da suka gabata ba lalle ne nan da nan kwakwalwa ta kai ga fahimtar haka ba to ashe yana yana da buƙatar a ambata maka wannan din dan kasancewa yana karkashi shi yasa Allah sai ya ambaci ma unzila ilayka ma unzila min qablika duk da ya ambaci kalmar gaibi wa qad yakunu al ta yu ana huwa al-ghaib shine gaibin wa bil bil ghaib kuma sun imani za iya za da littafan suka gabace shi za iya bada labarin gaibi sun imani da gaibin kuma sun imani da cewa waɗannan littattafai za iya bada labarin gaibi din saboda haka waɗannan ma'anoni ne da ba lalle ne a fahimto su daga kalmar gaibi din ita kadai ba shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya kuma ambato imani da abin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama da imani kuma da abin da aka saukarwa waɗanda suka gabaci shi to wannan takan sa a faɗi wani suna keɓantacce tare da cewa ya shiga ƙarƙashin wani gamamme da aka faɗa gabaninsa <clears throat> ibnu taymiya ce wa min hadal bab daga irin wannan salan ne fa qawluhu ta'ala fadar Allah madaukakin sarki utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salah ka bibi abinda aka aka yi maka wahayi da shi na wannan alqur'ani wa aqimis salata ka da sallah haka nan Allah yake cewa wallazina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata kamar yadda ya gabata wa tilawatul kitabi abinda ake nufi da bibiyar littafi hiya ittiba'uhu wal amalu bihi ka bi shi kai aiki da shi kalmar tilawa tana nufin al a ce fulanun tala fulanan ay tabi'ahu yatluna al kitaba ay yattabi'unahu wa ya'maluna bihi ba wai kawai ana nufin kai ta karantawa ba kalmar tilawa a larabci tana nufin ka yi aiki da abin da ka karanta shine ma'anar kalmar tilawa ba wai kawai a yi ta yinsa haka nan ba kama kala ibn mas'ud kamar yadda abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu wanda yake gawurtaccen malami ne ta fuskar sanin alkur'ani mai tsarki da fassararsa shi da kansa yake cewa allazina atainahumul kitaba game da fadar Allah da yake cewa allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi waɗanda muka basu littafi wato Alƙur'ani ko kuma littafan da suka gabata yatlunahu suna bibiyarsa haqqa tilawati yadda ya dace a bibiye shi qala ibn mas'ud yace yuhilluna halalahu ma'ana suna halatta halal dinsa suna tsayawa kan halal wa yuharrimuna haramahu suna haramta haram suna tsayawa kiyaye haram wa bi suna imani da dukkan wani abin da ya zo mutashabi mai rikitarwa ga fahimta suna imani da shi ko da ba su fahimto ma'anarsa ta hakika ba wa ya'maluna bi muhkamihi kuma suna aiki da abin da suka fahimta a cikinsa na ayoyin da suke muhkama ayoyin da ma'anonin suke garai hukunce hukuncen su suke a bayyane ibnu taymiya yake cewa fattiba'ul kitabi yatanawalu salata wa ghayraha bibiyan littafi ya kunshi sallah ya kunshi wani sallah sauran ayyukan musulunci lakin khassa bi zikri li maziyatiha amma an an ware sallah da ambato saboda matsayinta saboda matsayinta da aka ce utlu ma uhiya ilayka min alkitabi ba a tsaya a nan ba duk da cewa sallah ta shiga karkashi sai kuma aka ce wa aqimu sallah kamar yadda Allah ce hafizu ala salawati was salatul wusta ku kiyaye salloli sai ce da sallar tsakiya ita sallar la'asar sai aka ware ta da ambato tare da cewa ta shiga karkashin hafizu ala salawati an ware ta da ambato don a nuna mahimmancinta wa kazalika qawluhu li Musa hakanan inda Allah ke cewa Musa innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri lalle ni ni ne Allah in ji Allah la ilaha illa ana babu abun bautawa da gaskiya sai ni fa'budni don haka ka bauta min sai kuma yace wa aqimis salata li ka tsaye da sallah don tunawa da ai da yace fa abudni sallar ta amma sai aka ware ta da ambato domin ƙarin bayani akan muhimmancinta wa iqamatu salati li dhikrihi min ajalli ibadati ibn tamiya ce ai tsaye da sallah don tuna Allah yana daga cikin mafi girman ibada ga ubangiji amma duk da haka aka ware ta da ambato wa kadhalika qawluhu haka nan da inda Allah ke cewa ittaqullaha wa qulu qawlan sadida ku kiyaye dokokin Allah kuma ku faɗi magana ne magana mai kyau magana ta kwarai ai yana daga cikin kiyaye dokokin Allah kai magana mai kyau amma duk da haka sai aka ambaci wannan aka ware shi da ambato saboda a nuna maka mahimmancin wannan haka nan inda Allah ke cewa ittaqullaha wabtagu ilayhi alwasila kamar ibnu taymiya ya kamar zai kyale mu kuma sai ya kuma dawo da mu to ai duk mun gamsu <laughs> da ya wuce ma haka nan ko to haka ɗabi'ar ibnu taymiya take wato alkur'anin haka yake a bakin sa a ƙarshen rayuwarsa yake cewa ya yi baƙin ciki da a ce gaba ɗaya ma shi rayuwarsa ba a kan alƙur'ani kawai ya maida ta ba saboda 'yan bida'a sun ɓata masa lokaci da yawa ya yi ta ƙoƙarin rushe bidiyoyinsu ba da 'yan bida'a ba kawai zaƙulo irin waɗannan abubuwa zai ta yi amma sun ɓata masa lokacinsa duk da cewa ba lokacin ba ɓaci ya yi ba domin ba dan yayi karan bata da waɗancan manyan yan bid'a ba da makaman da za mu yi karan bata da sun mana kaɗan amma saboda yanzu kaga irin kirar Ibn taymiya din nan wacce dogara da alqur'ani da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama makamai ne masu karfin gaske har yanzu kuma yan bid'a ba su kira wani makami da ya kama da wannan ba eh har yanzu makaman ba su kai wannan ba to <coughs> saboda haka ba wani abin da ya kubuce wa Ibn taymiya an tambaye shi yayi tafsir alqur'ani gaba ɗaya ce an yi illa akwai wasu gurare da suke da iskali ba a fassara ba saboda su ya kamata a fassara mutumin da yace akan aya ɗaya ta qur'ani in yana bincike wani lokaci yace sai ya karanta littafin tafsiri ɗari kan aya ɗaya to me zai baka mamaki وكذلك قوله اتقوا الله وكذلك وقوله اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله da inda kuma Allah yake cewa ku kiyaye dokokin Allah ku nemi tsanin da zai isar da ku ga Allah tsanin da zai kai mu ga Allah shine mai kiyaye dokokinsa to amma da aka sai aka ambaci kuma wasila din dan a nuna maka muhimmancin neman wasila zuwa ga ubangiji wanda ita ce da'a gare haka nan Allah ya ce ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin ku kiyaye dokokin Allah ku zan tare da masu gaskiya zaman ku tare da masu gaskiya yana daga cikin bin dokokin Allah to amma sai aka ware shi da ambaci dan a nuna mata muhimmancin wannan to wannan duk dan kada a warware masa maganar da yi a ce masa maganar sa ba haka take ba maganar da yi ta farko lokacin da muka fara karanta littafin yace ibada suna ne da ya kunshi duk abin da Allah yake so ya yarda da shi magana ce ko aiki aiki ne na zahiri ko na boye na zuci ne ko na gabbai to dan kada ka zo ka ce a'a ibada ba ta kunshi duka ba don a wani gurin akan faɗi ibada a kuma faɗi wani abu shi ma kuma Allah yana so saboda haka ibadar nan ba ta kunshi komai ba to ne ya ce maka a'a ai gashi gashi gashi sai ta kawo maka waɗannan ayoyi kasancewa wannan wani salo ne na alkur'ani ana amfani da shi don a fito da wata manufa sabuwa wacce watakila in ba haka ba za ka fahimce ta ba wa kazalika qawluhu yace fa inna hadhihi al-umur hiya aidan min tamami taqwallah duk waɗannan abubuwa da aka faɗa suna daga cikin abin da ke cika tsoron Allah bawa wa kazalika qawluhu haka nan da yace fa abudhu wa tawakkal alayhi ka bautata wa Allah kuma ka dogara da shi kada ka dauka dogaro wani abu ne sabanin bautar Allah fa inna tawakkul huwa al-isti'ana can da Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da tawakkali da isti'ana duk abu guda ne wa hiya min ibadatillah kuma wannan yana daga cikin bautatawa Allah lakin qusat bi zikri an keɓance neman taimako da ambato iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aka ware maganar neman taimakon Allah da ambato tare da cewa za ta shiga karkashin kalmar iyyaka na'budu da da hal muta'abbid don mai ibada ya nemi wannan neman taimako din ya nufi wannan neman taimako din bi khususiha ita a keɓe ba bi khususiyatiha ba bi khususiha ita a keɓe a karan kanta fa inna hiya aunu ala sa'iri anwa'il ibadati domin ka samu taimakawar ubangiji wannan shi zai taimaka maka kan sauran ayyukan ibadarka duk wani abu naka na ibada in ba ka samu taimakon ubangiji ba to sai gagare ka shi yasa sai aka ware ta da ambato iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in kalmar nasta'in tsani ce zuwa ga tabbatar da sauran ayyukan ibada baki daya idh huwa subhanahu la yu'badu illa bi ma'unati saboda shi Allah madaukakin sarki baka iya ka bauta masa sai idan ya taimaka maka akan haka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin abin da ya koya wa sahabbansa a su dinga faɗa dubra kulli salat Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika a inni ka taimake ni ka taimaka min bisa gode bisa ambatanka da gode maka da kyautata da kyautata bauta gare ka saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yana nusantar da sahabbansa da sauran al'ummarsa cewa idan ba da taimakon Allah ba waɗannan abubuwa ba za su yi ba kana buƙatar ka nemi taimakon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mu'az ibn jabal wannan abu wannan addu'a yake cewa ya mu'az ibn jabal inni uhibbuka فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا معاذ بن جبل إنا سنك سبو haka كدك ka kuskura باين قوة سلك سيكا sallar الدعاء اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن إبادتك إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته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 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وقال تعالى في المسيح إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل وقال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وقال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وهذا ونحوه مما, مما فيه وصف أكابر الخلق بالعبادة وضم من خرج عن ذلك متعدد في القرآن وقد أخبر أنه أرسل جميع الرسل بذلك فقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى لبني إسرائيل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون وقال وإياي فاتقون وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت أن أك... لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله كقول نوح ومن بعده عليهم السلام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ابن تيمية يتي إذا تبين هذا idan bayanin da ya yi ya fito fili an gane fa kamalul makhluki to kamalar duk wani halitta kamalar dukkan wani makhluki fi taqiqi ubudiyatillahi fi taqiqi ubudiyatihi tabbatar da bautarsa ga Allah ya tsantsanta bautarsa ga Allah nan kamalarsa take wa kullama izdada al-abdu tahqiqan lil ubudiyya izdada kamalu ko yaushe bawa ya ƙara ainihin abin nan tabbatar da bautarsa ga ubangiji ta ƙaru to kamalarsa sai ta ƙaru darajarsa ta samu ɗaukaka gwargwadon tabbatar da wannan sifa ta bauta ga ubangiji a tare da shi gwargwadon irin abin da zai samu na kamala da ɗaukaka a gurin Allah wa man tawahama duk wanda ya tsammani ya zaci annal makhluqa cewa wani mahaluki ya khuruju min al-ubudiyyati zai fita daga matsayin bawa na ga ubangiji bi wajhin min al ta wata fuska ta kowace irin fuska wani ya yi zaton cewa akwai wani mahaluki da zai fita daga ƙarƙashin bauta ta ubangiji aw annal al-khuruj anha akmal ko ya zaci cewa fita daga matsayin bauta ga ubangiji shi yafi zama kamala fa huwa min ajhalil khalqi to ba wanda ya kai wannan jahilci cikin halittarsa bal min azallihim kai wannan yafi yana daga cikin waɗanda suka fi kowa bata cikin halittar Allah ya zaci cewa akwai wani mataki da zai taka zaman sowarsa bawan bawan Allah ta sare da kansa ko kuma a'a ya kai wani matakin da zai fita daga matsayi na bawan Allah wannan shi fi kowa jahilci kuma yana daga cikin waɗanda suka fi kowa bata a duniya Allah yana gaya mana cewa wannan bauta ta Ubangiji zamantowar mutum bawa ga Ubangiji abu ne da baya gushewa daga kan kowane mahaluki wa qalu takhadha rahmanu walada subhanahu sun ce Allah ya riƙe da tsarki ya tabbata ga Allah bal ba haka bane ibadun mukramuna su waɗannan mala'iku da ake cewa 'ya'yan Allah ne ko waɗannan annabawa da ake cewa 'ya'yan Allah ne bayi ne waɗanda ake karramawa bayi ne waɗanda suke da karamci waɗannan mala'iku ba 'ya'yan Allah ba ne la yasbiqunahu bil ƙauni wa hum bi amrihi amaluna. su waɗannan su suka fi kowa ma zamantowa bayin Allah ɗin, domin ba sa shigewa Allah gaba da yin wata magana ko da yin wani aiki ba sa shigewa Allah gaba suna aiki ne da umarninsa kaga su suka fi kowa zamantowa bayin Allah sun zama bayin Allah ne bi ma'ana bi ma'anal ma'budun bi ma'anal wa bi ma'anal abidun sun hada bautar Allah ta dukkan fuskokin biyu su bayan Allah ne cewa Allah shi ya halicce su shi yake sarrafa su kuma bayan Allah ne ta fuskar kasancewar su masu da'a masu biyayya masu miƙauya ya alamu ma da aidihim ya san abin da ke gaba gare su wa ma khalfahum da abin da ke bayan su wa la yashfa'una illa liman kuma ba su ceto ranar gobe kiyama sai ga wanda Allah ya yarda ya amince su cece shi wahum min khashyatihi mushfiquna kuma su masu tsananin khushu'i ne da kaskantar da zuciya saboda tsoron Allah saboda haka waɗannan baye ne na ubangiji kuma masu da'a ne don haka ku daina bautar su a matsayin wasu wanda za su iya ceton ku a ranar gobe kiyama ba su ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi haka nan Allah ya ta qalu takhadha ar-rahman walada laqad ji'tum shay'an idda sun ce Allah ya riki da lalle kun zo da wani munkarin aiki kun zo da wata magana wacce take da girman muni takadu samawati yatafattarna minhu maganar da kuka yi ta kusa ta sa sama ta tsatsage wa tanshaqqul ardu qasa ta tsage wa takhirul jibalu duwatsu su rurrushe so takhirul jibalu hadda duwatsu su rurrushe su yi kwatsa kwatsa an da aulin rahmani walada domin da awar da kuka yi na cewa Allah yana da da wa ma yanbaghi lir rahmani an yattakhidha walada kun bai dace Allah ya riki da ba in kullu man fis samawati wal ardi domin duk abin da yake cikin sammai da duk abin da yake cikin kasai illa atir rahmani abda face ya zo wa Allah yana matsayin bawa babu wani wanda zai fita daga matsayinsa na bautar Allah sama yake ko kasa yake mala'ika ne ko mutum ne dutse ne ko ƙasa ce ko ruwa ne ko menene zai zo wa Allah matsayin bawa laqad ahsahum Allah ya kiyaye waɗannan halittu na shi gaba daya wa addahum adda kuma ya kididdige su kididdigewa sosai wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kowa shi kadai zai zo wa Allah rana gobe kiyama ba shi da wani wanda zai zo idan ya taimake shi in huwa illa abdun an amna alaihi Allah yana faɗa game da annabi Isa alaihi salam ce shi ba wani bane face bawa ne da muka yi masa ni'ima da manzanci waja'alnahu masalan li bani isra'il kuma ka sanya shi abin koyi ga sauran ƴaƴan isra'il saboda ka shi ba Allah bane ba kuma dan Allah bane bawa ne da muka bashi annabci muka bashi ni'ima ta annabci kuma ya zan abin koyi ga bani isra'ila don haka ba zai fita daga matsayinsa na bawan Allah hakanan Allah ce walahu man fis samawati wal ardi wanda yake cikin sammai da wanda yake ƙasa duk mulkin Allah ne kuma halittar Allah ne kuma bayan sa ne wa man indahu waɗanda suke tare da ubangiji mala'iku kenan la yastakbiruna an ibadati ba su girman kai game da bautawa gabarin bautar ubangiji wala yastasiruna kuma ba su kosawa yusabbihuna al-laila tasbihi suke duk dare wannan hara da duk yini la yafturuna ba su yankewa ba su gajiya ba su yankewa saboda haka a matsayin bayi suke a kowane lokaci a kowace sa'a ba su fita daga matsayin su na bayin Allah haka nan Allah yake cewa lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillah annabi Isa almasihu ba zai yi kyamar a ce da shi bawan Allah ba bai yin kyamar ya zan bawan Allah walal mala'ikatul muqarrabuna haka nan mala'iku waɗanda suke makusanta ba ma mala'ikun wanda ba su kai su matsayi ba har makusanta din ba za su yi kyamar su zan bayan Allah ba wa man yastankif an ibadati duk wanda ke kyamar ya zama bawan Allah ya bautata wa Allah wa istakbir har yake girman kai fa sayahshuruhum ilayhi jami'a to ire-iren waɗannan duk Allah zai tattaro su gobe kiyama zuwa gare shi gaba daya fa amman ladina amanu wanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki na gargaru fa yuwaffihim ujurahum sai Allah ya biya su ladan su wa yaziduhum min fadlihi ya kara musu daga falalarsu ma ya kara musu fiye da yadda suka yi wa amma allazina stankafu amma wanda suka yi kyamaci wa Allah wastakbaru suka yi girman kai fa yu'adhibuhum azaban aliman sai Allah ya musu azaba mai radadi wala yajiduna lahum min duni min dunillahi waliyan wala na sira kuma za su samu mai jibintar al'amarin su a ranar gobe kiyama ba ba za su samu mai taimaka musu ba Allah ba haka Allah ce wa qala rabbukum ubangijin kuna cewa ud'uni ku roƙe ni astajib lakum zan ansa muku innal ladhina yastakbiruna an ibadati waɗanda suke girman kai ga barin bautata min wato suna ganin sun fi karfin su yi addu'a sayadkhuluna jahannama na za su shiga jihar nama suna kaskantattu haka nan Allah yake cewa min ayatihi al-lailu wan naharu wash shamsu wal qamar waɗannan ayoyi mun fassara su a baya ibnu taymiya ya kawo su ya kuma maimaita saboda buƙatar ya ƙara maimaita su wa min ayatihi al-lailu wan naharu daga cikin ayoyin ubangiji akwai dare da da yini wash shamsu wal qamar akwai abin nan kaskon rana akwai na wata la tasjudu lish shamsi kada ku yi sujada ga rana wala lil qamari ko ga wata wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna ku yi sujjada ga Allah da ya halicce su in kuntum iyyahu ta'budun in har shi kadai kawai kuke bautatawa fa in istakbaru in sun yi girman kai suka ce ba za su bautatawa Allah ba rana da wata za su bautatawa ko wasu daban fallazina inda rabbika to wannan ba zai cutar da ubangiji ba in bauta na amfanar ubangiji to akwai masu bautata masa ko da ba ku fallazina inda rabbika waɗanda ke ga ubangijin ubangijinka yusabbihunahu bil-laili yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari suna masa tasbihi dare da rana dare da yini wahum la yasamuna kuma ba su kosawa wa qala ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika Allah ce ka ambace ubangijinka ka ambace shi a ranka tadarruan kana mai kankantar da kai ma'ana kada ka dauka kamiliya wajen ambatan ubangijinka kada ka cika kunnan mutane kana sowa wajen kiran Allah tadarruan ka ambace shi a ranka cikin kankantar da kai wa khifatan da tsoro cikin nutsuwa ba kana tsalle ba wa dunal jahri min alqawli ba kuma kana daga murya ba kamar jaki bil guduwi wal asali ka ambace shi safe da yamma wala takun minal gafilin kakkazan cikin gafalallu waɗanda ba su tuna Allah innal ladhina inda rabbika waɗanda suke wajen ubangijinka la yastakbiruna an ibadati ba su girman kai ga barin zaman su bayin Allah wa yusabbihunahu wa lahu yasjuduna kuma ga Allah suke tasbihi kuma gare suke sujjada ibnu taymiya ce wa hadha wa nahu irin waɗannan ayoyi mimma fihi wasfu akabiril khalqi bil ibadati ayoyin da suke nuna cewa manya manyan halittun Allah manya manyan halitta halitta masu girma girma na jiki da girma na matsayi duk Allah ya wasafta su da cewa bayi ne Allah duk ya wasafta waɗannan abubuwa da cewa bayi ne ya wasafta mala'iku ya wasafta annabawa wa zamma man kharaja an zalika kuma Allah ya soki ya zargi wanda duk ya ki bautatawa ubangiji ya fita daga matsayinsa na cewa shi mai bautatawa Allah ne irin wannan ire-iren wannan ibnu taymiya ya ce muta'addidin alqur'ani yana nan da dama cikin qur'ani wa qad akhbara Allah ya ba mu labari annahu arsala jami'ar rusuli bi zalika duk manzanni da wannan ya aiko su da batun su bauta a bautata wa Allah da batun duk duniya a zan bayan Allah bayi da ma'ana masu bautata wa Allah masu yi masa da'a ba masu ba ba ba bayi da ma'anar waɗanda Allah ya halitta ba yake sarrafa al'amarin wannan bauta ce ba ita za ta amfane ka ba bautar da za ta amfane ka kazan bawan Allah bai yi masa da'a ba kazan bawan Allah ka ta fuskar da ka ki ko ka so za ka zan bawan Allah din ba ta fuskar Allah ya halicce ka yake ci da kai yake sha da kai yake saukar maka da ruwan da ruwan sama yake fitar maka da tsirrai yake sa ka zirga zirga yake baka lafiya ba ta wannan fuskar ba ta wannan fuskar ita abinda za ta haifar maka shi ne ta haifar maka da cewa ashe ubangiji shi ya cancanta kai wada'a shi ya cancanta kai ta masa to wannan bautar da za ka yi ta ganin Allah maɗaukakin sarki ya cancanta a yi masa waɗannan abubuwa na bauta ita ce za ta amfani ka Allah yana cewa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun ba mu aiko da wani manzo gabaninka ba face mun masa wahayi cewa babu abin bauta da gaskiya sai ni ku bautata mai duk manzo da yazo da wannan yazo duk wani manzo da yazo da tauhidi yazo wa qala ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan mun aiko wa kowace al'umma hakika mun aiko wa kowace al'umma da wanzo yana cewa da ita ani ibudullah wa tanibu taguta ku bautata wa Allah ku nisanci bautar wani abu da ba Allah ba ku nisanci bautar dagutu dagutu shine duk abin da aka bautawa ba Allah ba duk wani abin da aka bauta ba bisa gaskiya ba dagutu ne wa qala ta'ala bani isra'ila Allah yake gaya wa bani isra'ila ya ibadiyal ladzina amanu inna ardi wasi'a ya ku bayina da suka yi imani ƙasa duniya na da faɗi fa ya fa abu kuma ni kadai za ku bautata min in kun kasa bautar Allah anan to ku tafi inda za ku iya bautata min a wata ce ya fattaqun kuma ni kadai ji tsoro ta'ala ya ya ayyuhan nasu ya ku mutane i'budu rabbakum ku bautata wa Allah ubangijinku allazi khalaqakum wanda ya halicce ku wallazina min qablikum ya halicci waɗanda suka gabace ku la'allakum tattaquna ko kwa samu abin da zai kange ku daga shiga wuta Allah yana cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutane da aljannu ba face dan su bauta sai dan su bautata min haka nan yana cewa qul inni umirtu an abudallaha mukhlishan lahu ad ka ce ni an umarce ni ne in bautata wa Allah kuma ina mai ikhlasin wannan addini ga ubangiji shi kadai wa umirtu li an akuna awwalal muslimin kuma umarce ni in zan farkon waɗanda za su miƙa wuya ga Allah qul inni akhafu in asaituhu in asaitu rabbi azab yawmin azim kuma kace ni ina jin tsoro har idan na saba wa umarnin ubangiji na ina jin tsoron wata azaba azabar wani yini mai girma qulillaha qulillaha a'budu mukhlishan lahu kace Allah nake bautatawa kuma ina mai ikilasin muna mai tantance mai tsantsance addini gare shi shi kadai fa abudu ma shi'tum min duni ku ku tafi ku bautawa duk abin da ku so ba Allah ba za ku gama da sakamakon ku wannan abin nan salo ne na tsoratarwa ba wai ana umarta su bane su je su bautawa abin da ba Allah ba ce in kun ki bautawa Allah to ni zan ci gaba da bauta Allah ku ku tafi ku abin da ku sa a gaba in kun ki karɓar sunna ku tafi ku in kun ki karɓar sunna to ku tafi ta yin bid'a din kamar yadda Allah ke cewa eh malu ma ito inni bima ta'maluna basir ku je ku yi abin da kuke so ina ganin abin da kuke yi kaga akwai razanarwa akwai tsoratarwa a ciki wa kullu rasulin minar rusuli iftataha da'watuhu da'watuhu bid du'a ila ibadatillahi duk wani manzo da Allah ya aiko farkon abin da ya bude da'awarsa da shi shine kira zuwa ga bautawa Allah shi kadai wato kira zuwa ga tauhidi ka qauli nuhin wa man ba'dahu alaihi salam alaihi kamar fadar annabi nuhu da sauran annabawa gaba daya ibudullaha malakum min ilahin ghayru ku bautatawa Allah ba ku da wani abin bautatawa da gaskiya sai shi shi kadai wa fil musnad ya zo cikin musnad na Imam Ahmad an ibn Umar an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzo Allah yana cewa bu'istu bis sayfi bayna yaday sa'a hatta yu'bada Allah wahdahu an aiko ni da takobi bayna yaday sa'a gaba ga gaba ga tashin alkiyama dab da tashin alkiyama hatta yu'badallahu wahdahu har abauta wa Allah shi kadai wato Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kuma farlanta masa shi da al'umma sa jihadi su yada addinin Allah har addinin Allah ya shiga ko ina da ina ba hadisin yana nufin cewa a farlanta wa mutane da karfin takobi sai sun yi bautar Allah ba a shigar da kira kira zuwa ga bautar Allah ko ina da ina idan wasu suka ce ba za a yi kira zuwa ga bautar Allah ba to a yi amfani da takobi don a shigar da addinin Allah wannan guri shine abin da ake nufi saboda haka shi musulunci ya daga takobi ne domin ya buɗaɗa wa kansa hanya ta ya yada kira zuwa ga addinin zuwa ga bautatawa Allah shi kadai zuwa ga wasu kunnuwa zuwa ga wasu jama'a waɗanda suke buƙatar su ji wannan inda a ce babu jihadi da dauloli masu ƙarfi sun hana talakawansu gama garinsu jin wannan kira na musulunci saboda haka musulunci yana shiga ne don ya kai kira zuwa ga waɗanda ake musu mulkin kama karya an hana su su ji da Allah maɗaukakin sarki yake so su ji saboda haka in musulunci in yaji aka yaƙi aka shiga ƙasa to ba cewa ake duk wanda yake cikin ƙasar ba sai ya shiga musulunci ba haka ake yi ba ana barin waɗanda suke bautata wani abu ba Allah ba akan addinin su da sharaɗin za su yi zaman lafiya da musulmi kuma ba za su tsaya gaban da'awa su hana ta wucewa ba za su bar da'awa ta shiga duk inda take so kuma za su bar ruwan da yake so ya shiga musulunci ya shiga musulunci ba tare da sun sun hana shi ba ba tare da sun kangwame shi ba sannan kuma za su ba da jizya kamar yadda musulmi ake karɓar zakka a gurin su ashe kaga ba wai kokari ake dan wasu ce ai musulunci ya zo da jizya dan ya tirsasa waɗanda ba musulmi sai sun shige shi a'a musulunci ya zo da jizya domin kana karkashin daular musulunci musulunci na kare ka na baka kariya idan da abokan gaba za su zo su yaƙi gidanka ba musulunci ba zai kyale ba sojojin musulmi za su je su kare lafiyarka su kare lafiyar iyalanka da dukiyarka to su kuma sauran musulmi za a karbi zakka daga wajen su zakka tana taimakawa sauran musulmi da kuma daular musulunci gaba daya to kai kuma me za ka taimaka daula shi kenan sai ka zauna ka ci bagos ka ci bilis ana maka ana kare ka ai ba haka bane to saboda haka kai kuma tunda ba zakka za a ce ka kawo ba tunda ita zakka tsarkake musulmi take fuzmin amwalihim sadaqatan tahiruhum wa tuzakkihim biha kai kuma ba musulmi bane ba maganar a ce za a tsarkake ka to kawo jizya wannan shine ma'anar kawo jizya din to wasu suna zagin musulunci da wannan wasu kuma su ce a'a ai jizya wani abu ne wanda a da can aka yi shi yanzu bai kamata a yi magana jizya ba akwai waɗanda su wai su ma musulmi ne wasu ma wai masu tunani ne da kwakwalen musulunci amma kuma irin wannan suke faɗa irin su muhammad umara irin su fahmi huwaidi za ka samu in ana batun musulunci har wai fatawa suke yi amma aka zo magana irin wannan ta jizya sai shi ta ƙoƙarin su ture ta Allah na ce qatilul ladina la yu'minu billahi wala bil yawmil akhir wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sagirun to an karanto wannan aya ga ta dai alqur'ani ne ba isa a ce ƙarya ake ba musulmi bai isa ya fito cewa alqur'ani ƙarya ne ba ku yaƙi waɗanda ba su imani da Allah ba da ranar lahira daga waɗanda aka baiwa littafi har sai sun ba da jizya da hannunsu suna ƙasƙantattu to ya za a ce ɗan ƙasa kuma ƙasƙantacci ai waɗanda ma ba musulmi yan ƙasa ne kuma duk ƙasa ta haɗa mu dukkan mu yan ƙasa ne to ya za a ce wani mai ɗaukaka wani ƙasƙantacci musamman su a masar da suke tare da kibdawa kiristoci wanda su ne yan kaɗan to saboda kada a yi musu ca a duniya a ce suna wulaƙanta suna cin zarafin kiristoci sai su ta ƙoƙarin kare kansu ta hanyar yawa waɗannan shari'a ta addinin musulunci kalan tsaye ce to ai waɗansu ake nufi ba waɗannan ba waɗannan ƴan ƙasa ne su ma muwatsinun ne su ma ƴan ƙasa ne saboda ka wanda Allah yake mishi waɗanda ake yaƙi da su waɗannan kuma ƴan ƙasa ne me za mu ce su ba da jizya wahum sagiruna ya manta me yasa Allah ya faɗi wahum sagiruna din domin har kullun musulunci baya son wani abu ya zo ya nuna ya fi shi ko a ƙasƙantar da shi kuma kowa ma ai baya son kaskanci to saboda haka in musulunci shi ke mulki to dole ka yi masa da'a kuma dole ka ƙasƙantar da kai gare shi kada ka bayar kana jin kamar wani wata izza kake da ita shi yasa aka ce su bayar wahum sagirun ba su bayar suna jin wata izza ba su sun isa a sai sun kankantar da kai ga dokar addinin musulunci wannan abin da ake nufi su mi su kankantar da kai ga dokar addinin musulunci musulmi ba ce aka yi su zama azillatin alal mu'minin ba ku zama masu kankan da kai ga yan uwanku mu'minai to shi kuma ba zai kaskantar da kansa ba sai ya zama kullum mai dagawa mai mai abin nan dan yana da kuɗi aka ce aka ce za a zo karɓar jizya a gurinsa yayi ta wahalar da masu karɓar jizya ya ce ku je ku dawo ku je ku dawo ko a je ya ce a tafi yana bacci eh, saboda yana da kuɗi shi ba musulmi ne Allah ya ba shi kuɗi yana da manya manyan gine-gine ya sa masu gadi a daddaki masu karɓar jizya a ai yana jin cewa daula ce ta aiko a karɓi jizya ya fito a guje ya fito yana rawar jiki ya mika wannan shine wahum sagirun din yaji cewa ai daula ce take magana saboda haka musulunci baya son kaskanci yadda kowa baya son kaskanci to musulunci ma haka baya so to wannan shine ma'anar bu'istu bis saifi baina yaday sa'a da haka wannan baya cin karo da fadar Allah da yake cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wanda ce to yaya Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ce ga duniya kuma a zo a ce an aiko shi da takobi ya za a yi wanda ya zare takobi kuma ya zama ya zama maka rahama na'am annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inda minan nasi man man man yujarru ila aljannati bis daga cikin mutane akwai wanda ake jan su zuwa ga aljanna tare da suna sanye da sasari a ja su zuwa ga aljanna saboda musulunci lokacin da ya jihadi ya shiga garuruwan da ba a taba jin wani abu sunan shi musulunci ba ba a taba jin wani abu koyarwa ta addinin musulunci ba aka yi jihadi aka kamo bayi bayin da suka shigo cikin musulmi suka gane addinin musulunci sai suka musulunta sai suka shiga aljanna lokacin da aka kamo su a daure aka kamo su amma ga sun zama musulmi sun tafi aljanna kaga an kamo su a daure zuwa aljanna to haka nan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zo da addini na kwarai ya zo da addini wanda yake rahama ne inda ba dan an yi wannan jihadi an shigar da addini nan da can ba da mu dinnan duk addinin bai zo mana ba jihadin nan shi ya kawo mana addinin da babu shi addinin ba zai zo mana ba ko kuma ko da ya zo mana ya gurɓace jihadin shi zai gyara shi in ya gyara shi muka dawo kan addini na kwarai kaga mun shigo cikin rahama din saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne kuma rahama tana tabbata ta hanyar jihadi din shi yasa Allah madaukaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta rahama a jihadi da cewa shine zirwati sanamil islam ƙololuwar tozan musulunci kenan wajo ila rizqi tahta zilli rumhi kuma an sanya arziki na abinci na ƙarƙashin inuwar mashi wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yaƙe yaƙe ya abin nan karɓo ganima daban-daban daga hannun waɗanda suka cuci musulmi suka kore su daga gidajen su suka kwakwace abubuwan da suka mallaka musulunci ya yaƙe su da kuma wasu azzalumai waɗanda suka farlanta kansu akan wasu jama'a suna mulkin su mulkin ah, abin wuta da ƙarfi musulunci ya yaƙe su ya kawar da mulkin zalunci dukiyar da suka mamaye ta talakawa ya kwato ta aka raba wa talakawa wannan shine arzikin da Allah madaukakin sarki ya sanya karkashin mashin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama kuma wannan raddi ne ga waɗanda suke sukan fita a yi aiki kamar sufaye waɗanda suke cewa ba za a tafi aiki ba sai dai ka zauna ka keɓance kanka cikin masallaci ke ta ibada jama'a su tausaya maka su taimaka maka amma kakka fita neman kuɗi in ka yi haka ka sanya duniya a zuciyarka kenan to ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ju'ila rizqi tahta dhilli rubhi ba ma ka je ka yi dako ba a'a jihadi ma za ka yi nan za ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yake samu arziki waju ila dhillata waju ila dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri kuma aka sanya kaskanci da tafarfarewa akan wanda suka wanda ya saba wa umarni na wanda duk ya saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama to a tabarbare yake a lalace yake a kaskance yake ko da yana daukan kansa wani wanda yake da ɗaukaka alal haƙiƙa wannan ɗaukaka tashi kaskanci ne kuma zai ga ranar da za ta zama kaskanci ɗin ranar da dukkan wani abin da ya mallaka wani abin da ya mallaka wani abu da ya mallaka da dukkan irin mutanen da yake mulki ba za su taimake shi ba la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rahim yaya hukunci ko kuma ya halatta a yi wa 'yan shi'a sallama ko kuwa kuma menene hukuncin daga hannu a matsayin sallama shin ba koyi ne da yahuda da nasara ba a 'yan shi'a kamar sauran ƙungiyoyi da suke jingina kansu ga musulunci akwai waɗanda wato za ka kirawo su gulat waɗanda suka wuce gona da iri sannan kuma sun san abin da suke yi sun san inda gaskiya take kuma sun san munin abin da suke yi amma suka ci gaba da dogewa da ƙudirce wannan ƙudiri mummuna a zuciyarsu da ɗaukan aƙidu na kafirci a matsayin aƙidu na addini wanda za su kusanci Allah da shi da yadda da cewa limamansu sun san gaibi limamansu suna da sifofi na Allah tare da limamansu Allah ya halicci sama da ƙasa tare da limamansu Allah yake ba da arziki tare da limamansu Allah zai tashi mutane domin yin hisabi da ire-iren waɗannan miyagun aƙidu da bauta ma waɗannan limaman wanda duk ya san wannan kuma ya ci gaba da yin haka to wannan ya fita daga da'ira ta musulunci musulunci yana da da'ira yana da iya iyakarsa ba komai da ka shiga ba kuma komai kai ta yi kai ta abin da ka ga dama kai dai musulmi ne kawai kana ci kana ci gaba da samun wannan suna na musulunci kana tutiya da shi a'a akwai dokoki da ya dora maka akwai da'irarsa to duk wanda yake ya san waɗannan abubuwa kuma an karantar da shi ga matsayinsu ya ci gaba da togewa to wannan baya cikin musulmi don haka dukkan wani haƙƙi na musulmi baya da shi amma wanda yake kawai ɗan bi ne bai san me ake yi ba ba a fito masa da haƙiƙanin abin ba bai san irin baƙar gubar da take ciki ba irin mata da yara da waye waɗanda kawai bi suke yi da wasu ƙauyawa duk da suna shiga ƙauye ba ƙauye shi bai san ma me shi ba kawai haka za a jajibo shi a shigo da shi a ce da shi san manzan Allah san abin nan san Fatima san iyalan gidan manzan Allah ana ta koke-koke shi ma ya shiga ya dakata tasu a ta yi da shi to irin wannan ba za ka kafirta shi ba shi miskini bawan Allah bai ma san me ake yi ba bai san ramin da aka nufa da shi ba don haka yi kokari ka buɗa masa idansa ya fuskanci ina aka yi da shi saboda haka ba wai dukkan wanda yake da intisabi ga shi ake kafirtawa ba muna kafirta fitattun cikinsu waɗanda sun san abin da suke yi amma waɗanda suke kawai mabiya ne ido rufe ba su san ina ake ina aka dosa da su ba to waɗannan ƙoƙarin dawo da su kan hanya za a yi a kubuto da su daga wannan rami na halaka don haka ba a hana su wani haƙƙi na musulmi sallama kuma ba wai ɗaga hannu ne kawai sallama ba sai an furta lafazin sallama din assalamu alaikum daga hannu ishara ne musamman ga wanda yake nesa ya fahimci cewa kana yi masa sallama don ya ansa amma shi kadai ba shine sallama ba sallamar sallah yake nufi ko sallama a a sallama na daga hannu na yan shi'a na yan shi'a ne ba na musulmi ba ne wani kuma ya ce zaluncin da ake mana a nan najeriya tura ta kai bango shin ya kamata ko ya halatta ya yi ƙunar baƙin wake irin yadda ke a iraki to matsalar matsalar in kai ƙuna kai ka kone ka kone wasu sai mai kuma kaga ai ba wani abin da zai canza don ka kone kuma ka kone wasu a wajenmu ko ƙunar bakin wake kai kashe shugaban kasa mu ba nasara kai aka ci ba saboda haka ba ma kira zuwa ga irin wannan salo ka ce kawai za ka dinga ƙunar baƙin wake na'am ana son a yi jihadi amma ai ba haka ake jihadi da ƙunar baƙin wake ba kawai jihadi wani abu ne da yana da tsare-tsarensa kuma ana yin shi ƙarƙashin daula ne ba ƙarƙashin afrad ba ba kai da wasu 'yan tsirari kawai ku koma gefe ku ce kawai kun yi shelar jihadi to wa zai jagorancin kai ne ko ko a'a waninka ne duk mu zo mu bi to jihadi wannan aiki ne na daula kuma shi musulunci kullum yana yana yana yana auna maslaha yana auna mafsada wani lokaci zai zama ana cutar ka amma kai haƙuri ka bi wasu hanyoyin da ya kamata ka bi waɗanda kake ganin su za su tabbatar maka da haƙƙinka kuma a najeriya muna da hanyoyi kuma muna tabin su kansa irin wannan karantarwa da wayar da kai hanya ce wacce ke mai ƙarfin gaske wajen musulmi su san su wane ne su kuma menene haƙƙin da yake kansu yanzu ka zo kai kunan bakin wake aka rufe masallacin sai mai kuma kaga ai kenan kai ka tafi fa ba magana ka dawo ka kuma yi mana wani kunan bakin waken a buɗe saboda haka su kansu iraki ai ka kula da yanayin su ba irin namu bane saddan ba ya dade yana musu mulkin kawo wuka ba mulkin kama karya ka ji wani dan sunna ya kunar bakin wake ai ba ai ba to amma yanzu da wasu suka fi shigo daga waje suke bin su gida gida suna kama su suna yanka su kana gidanka a kwance a zo a kama ka aje a yanka ka a ci mutuncin iyalanka eh? a lalata maka duk abin da ka mallaka a shigo masallacinku a tattaka da takalmi a yi fitsari a tsaye a ya galgala alkur'ani a yi bal da shi to kana ganin irin waɗannan abubuwa a cikin ƙasarka a gaban idanka to kaga wannan dan yayi kunar bakin wake yana da uzuri yana da uzuri